Tsaron Najeriya na ƙara fuskantar matsananciyar barazana tare da ƙalubale mai girma. An kashe 'yan sanda da dama, an kashe sojoji masu yawa, an kashe dubban fararen hula, an ƙone kasuwanni da masana'antu da tashoshin mota. Gwamnati ta kashe maƙudan kuɗi don ganin bayan ƙungiyoyin ta'addanci a Najeriya. Sai dai kuma kashi mutane na cewa gwamnati ta gaza domin duk irin wannan yunkuri da hoɓɓasa da gwamnati take don ganin bayan kowane irin ta'addanci a Najeriya abin kamar ana ƙarawa wuta kalanzir. Duk ba wannan ne babbar barazana ba, mafi hatsarin abin da yake fuskantar Najeriya shine irin yanda kullum masu zub da jinanin al'umma suke fito da sabon salo wajen yakar ƙasar, wanda hakan ke ishara da cewa matuƙar ba a tashi haikan wajen yaƙi da su ba, matukar ba a yi canji a cikin gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ba karshen al'amari 'yan ta'adda za su ci nasarar kai Najeriya kasa Ku saurari bayanin da wani yaro dan Boko Haram da aka kama yake yi game da yadda suke shirya kai hari akan al'umma. Aka koya mana komai da komai har su harbi su me in yan ma zan ci ba su da abinci mu ni zan je zan je gidan shekau ɗauko musu shinkafa akan keke wata rana akan mashin ɗauko in musu a dafa musu in mun tashi kowa za a raba mai bindigan shi kowa da magazin nashi ko hudu a nan da na kan bindigan biyar yana ɗaukan bule talatin da ɗaya idan ga ya ɗauki talatin ƙara yin kucin sai ka ƙara buga mai ɗaya cikin magazin nashi ya zama talatin da ɗaya ya zama talatin da ɗaya kenan mm. to haka haka haka muna kwantire ne wata rana ma har za mu ɗauki bindiga za mu fita irin gari gari haka nan irin wanda mutane haka wanda su ba su ji cikin sojoji ba ba su ji cikin boko haram ba to haka su za mu je in sun gama aikin birgi sai mu je wajen sai bindojin sai ce mu su cire zakka sai mu je da motocin mu sai sa da mana dawa da su a cikin mota sai mu juya sai mu da akwai lokacin taro za mu tsira daga kwalta sojoji suka kawo mana hari sojojin mararaban ma suka kawo mana hari yar muka samu muka sha muka tsallaka muka shiga cikin sambisa washe garin sojoji har suka shigo ana ta yaƙi ana ta yaƙi ran juma'a to shekau ya ɗauki mashin da escort nashi da su juya da su shiga cikin zai su kawo kayan yaƙi sai jirgi yana yawo a saman ya yi ƙasa ƙasa har ya wurga bom ya ga karya wa an su kafa wa an sun ji ciwo sai shekau ya karya kafa kuma sai aka ce mana mi baya ya karya kafa eh aka ce mana intiham mi baya intiham eh withdraw kenan shine intiham mi baya a ja da baya hmm. sai an je an je da ta komai za a ƙara shiga to kowa ya ja baya yan matan cibo kuma mu kuma mu ɗaya mu da abokai na sai mu ɗaya ko mu ma ɗaya ni da su sai muka sa matan ci a gaba biyu a baya biyu a biyu gaba biyu a gaba biyu a baya kuna isko nasu eh mu masu masu guda magazin biyar biyar mun ne muke ba masu magazin biyu uku ɗaya kuma uku su ne a gaba muka yarka yan matan ci har cikin Timbuktu akan wani birnin ana cewa birnin Timbuktu muka ka san hanya din yanzu haka an kaji zaka yi ka san hanya eh muka je muka har da yan uwan mu can su yan matan cikin muka aje su mu a da kare miti aka je su mu muka da yan mata ta da aka kuma da sojoji kafin na kara cikin san bisa kare miti aka aje kowane gid akwai mota biyu da mai jigila da rpg da jama'a ku gid aka aka raba yanzu daga nan aka an ce ka je wajen zaka yi ka je eh ta bama ka kai ta bama za ka ka kai sojojin har wajen eh. ka sani mai kyau hanya na san hanya mai kyau hanyar da akwai wabin da ba goma din na sani inda akwai wabin da aka laba wanda yake bishiru ne inda ya kawo yanzu nan ba mu tattaka ba hmm. da sojojin suka za ci wannan kafafuwan su ne akwai bom nan inda ba kafafuwan su nan wabi to nan inda akwai kafafuwan ba bom ko kuma ya fi tsammani akwai bom a nan to inda ba ta kaba mutane shi ne akwai bom okay ko za ku bar za ku taka wajen da akwai bomb ah, wajen wajen da ba bomb za mu tattaka hmm. inda ba bomb inda ba mu tattaka ba kuma inda mun sojoji kawai suka ga abuwa ko wasu nan sun binne bomb a bitana moto yana bi ko bomb zai tashi da shi akwai wani aboki na ana ce mai abakar mubi shi sojoji ne ma tun daga mubi suka turo shi ya zo cikin sambisa idan aka je aka binne bomb sai ya je ya kari ganya ya daura sai ya zuwa wajen mai sai raba igiyan idan an aka binne bom a nan wajen ba an binne bom a nan ba hmm. to za a ja igiyan za a waina igiyan a kashi nan kai kana tsammanin ba igiyan tana nan ba hmm. ka kalle ya sha nan ba kai kana tsammani bom ya nan kai ka kalle kai kana kan kunce wannan to igiyan tana taba wannan iyayen nan motsin zai tashi nan gaba da gaba da zai kwanje mu zai kwanje mu idan ka taba wannan har idan ka zo ka kalla wannan hmm. da bakin mai akai an raba igiya igiyan haka suke bakin su kamar zai haɗu kana zuwa kana taɓa kada bakin ya haɗuwa zai wargaje to sanu yayi Haka kuma ma mummunan abin da ya faru a jihar Katsina na sace ɗalibai masu yawan gaske ya ishe ka aya akan cewa ƙasarmu Najeriya ta faɗa cikin halin wayo Allah. Ƙasarmu na buƙatar matsananciyar addu'a a ce kamar jiha irin Katsina a samu 'yan ta'adda sun fito daga jeji sun shigo cikin gari sun ɗebi 'yan makaranta sun tafi da su ba tare da an samu jami'an tsaron da suka kalubalance su ba hakikanin gaskiya wannan abin kaico ne abin takaici ne ko ma a ce abin allah wadai ne ah, wannan abu ya wuce duk yadda mutum yake tunani na bakin ciki da damuwa a wurinmu kuma ina tabbatar wa iyayen yara cewa ba mu iya cewa mun hisi damuwa amma su tabbatar da cewa damuwanmu tana tare da su tunda mun san cewa haƙƙi da nauyi yana wuyanmu na tabbatar da cewa an kare rayuwarsu da lafiyarsu kuma kamar mitin da muka yi da sojoji yanzu suna can suna faɗa da mutanen in allah da za mu iyaka kokarin mu duk yaran nan sai an an so su don allah don annabi mutane a ƙara haƙuri a ƙara addu'a wato zage-zage da ɓace-ɓace a halin da ake ciki ba zai biya bukata ba ba wai muna jin daɗin abin da ya faru ba ne amma kuma ba a ɗauke nauyin da allah ya ɗora bisu kanmu na tsaron lafiyar mutane muna ma mutane hakuri kuma muna ƙara ba da hakuri tare da tabbatar da cewa duk abin da za a yi za mu yi a kan so yaran sannan kuma duk wa'ansu makarantu ma da ke jihar katsina yanzu mun ce a rihe su daga yau kowane yaro a mai da shi gidan shi gidan iyayen shi ya excellency an tantance adadin ɗaliban da waɗannan 'yan bandiga suka kasa to har yanzu ba wanda zai ce ga takamaiman wa'anda suka tai da su sai dai abinda ɗaliban da suka gudu suka tabbatar mana cewa akwai wa'ansu a hannunsu amma ba mu iya cewa takamaimai ga wa'anda suke hannunsu ga wa'anda sun koma garuruwansu wanda kuma iyayensu yanzu na bari na ce chief principal a duk sunan iyayen yaran da ke makarantar a kira kowa lamba ba lamba sun musan wa'anda suka koma gida musan wa'anda suke makaranta yanzu amma su a rijistar makaranta yanzu wanda suka zo hannunsu mutum 426 Allah sarki abin tausayi 'yan arewa duk da irin yadda ake zubda jinanansu ake tashin hankulansu ake sanya su suna hijira daga gidaddajinsu ake kama su ana cinikinsu irin yadda ake cinikin dabobi amma kuma turawan yamma amerika da sauran ƙasashen turai ba wannan ce damuwarsa ba Damuwarsu shi ne 'yan tsirarin masu zanga-zangar ‘yan-disas daga ‘yan kudancin Najeriya, a inda kullum maganarsu shi ne an tauye musu haƙƙi, an kashe wasu mutane da ba masu laifi ba ne, ba tare da Turawan Yamma sun duba irin adadin mutanen da su masu zanga-zangar suka kashe ba, kai har ma da jami'an tsaro sun yi sanadiyyar mutuwar wasunsu, waɗancan rayukan ba rayuka ba ne a wajensu. rayukan 'yan tsirarin 'yan kudancin Najeriya Kiristoci su ne rayukan da ya kamata a yi magana a kai. wannan duk yana nuna ma irin halin tsangwama da halin wahala da al'ummar musulmi ta fada a duniya domin abin bai shafi najeriya kaɗai ba inda zaka je sauran ƙasashen duniya zaka samu dukkan al'ummar musulmi suna fuskantar irin wannan wahalhalin da irin waɗannan tsangwama-tsangwaman sai dai na wata ƙasar yafi na wata ƙasar muni muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana maganin makiya ya kawo mana lafiya da zama lafiya ya magance mana kowace irin fitina Masu sauraro, na gode da kuka ba da lokacinku ga tashar Alfurkan Huda TV. Sai dai kafin mu yi sallama, idan ya kasance wannan ita ce ziyararka ta farko a wannan tasha, ina baka shawara da ka danna subscriber sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Domin ta hakan ne kaɗai za mu iya sanar da kai a duk lokacin da muke gabatar da shirye-shiryenmu. Na gode, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.